Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. A jiya asabar dakarun Ukraine sun fara kai hare-haren martani a kusa da garin Izwin da ke hannun Rasha a arewa maso gabashin Ukraine a cewar gwamnan yankin. Ukraine tana kokarin kore sojojin Rasha daga wurin, kana ta hana su yi wa dubban sojojin Ukraine ƙawanya a gabashin yankin Donbass. rasha ta mai da hankali a kan yankin donbass bayan da ta gaza kwace kyiv babban birnin ukraine a lokacin da aka fara yakin amma ukraine ta sake kwato wasu yankuna a wurin ciki har da birni mafi girma na biyu a kasar kharkiv da ke arewa maso gabas a jiya sabar kungiyar taliban mai mulkin kasar afghanistan ta bayyana kasafin kudinta na farko kasafin zai dogara ne ka kacokan akan harajin cikin gida kana zai kasa da biliyan 44 na kudin kasar wanda zai yi daidai da dalar amurka miliyan 500 mataimakin firaminista abdulsalam hannafi ya faɗa wa manema labarai a wani taron 'yan jarida a kabul cewa gwamnatin ta wucin gadi za ta kashe dala biliyan biyu da digo shida wanda zai daidai da biliyan ɗari biyu da talatin da ɗaya na kuɗin ƙasar afghanistan amma kuma an kiyasta samun kuɗaɗen shiga a cikin shekara da zai kai kuɗin afghanistan biliyan ɗari da tamanin da shida da digo bakwai sai dai bai yi ƙarin bayani ba akan yadda gwamnati za ta cike wannan gibi da za a samu za a yi aiki da kasafin kuɗin ne har zuwa watan fabrairu shekarar 2023 Daruruwan mutane a birnin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun yi zanga-zanga a jiya Asabar a kan kama wasu ɗalibai guda biyu biyu bayan kashe wata ɗaliba 'yar Krista da ake zarginta da kalaman ɓatanci ga manzon Allah. Kasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka tana fama da rabuwan kawuna tsakanin musulmi da Kirista kuma akan samu tankiya tsakanin addinan da munanan tashin hankali musamman arewacin kasar. Deborah Samuel ɗaliba ce a kwalejin ilimi na Shehu Shagari wanda ɗaliban musulmi suka jefe ta har a ranar Alhamis kana suka kona gawarta a kwalejin bayan da ta kafe wani sako a shafin sada zumunta wanda suke ganin cin mutunci ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasu masu zanga-zanga sun yi cincirindu a gaban fadar sarkin musulmi a najeriya sultan na sokoto muhammad sa'ad abubakar wanda ya allah waje da kisan kana ya buƙaci a hukunta duk wanda aka samu da hannu a cikin wannan al'amari ibrahim arkila mazaunin sokoto ne ya kuma shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa zanga-zangar ta rikide ta zama tashin hankali inda matasa maza da mata suka buƙaci a sako mutanen biyu da aka kama akan kisan ɗalibar 'yar krista labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar india ta haramta fitar da alkama ba tare da amincewar gwamnati ba bayan matsalar samar da alkama na tarihi a watan maris da kasar ta fada a ciki lamarin da ke zama kalubale ga kasashen da suke fama da karancin alkama da hawa-hawan farashin kayayyaki tun bayan da rasha ta kai mamaya a ukraine sanarwar ta janyo kakkausar suka daga ministocin noma na rukunin kasashe bakwai masu arzikin masana'antu da ke taro a jamus waɗanda suka ce irin waɗannan matakan za su ƙara dagula rikicin ne wanda ya haddasa hauhawar farashin kayayyaki ministan noma na jamus kem osdemir ya bayyana a wurin wani taron manema labarai a stuttgart cewa idan kowa ya fara sanya dokan fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje ko kuma rufe kasuwanni hakan zai ƙara dagula al'amura ne india ƙasa ta biyu a duniya wajen noman alkama ta ce abubuwa da suka hada da karancin noma da kuma tsadar kayayyaki a duniya ya sa ta damu da karancin abinci na al'ummarta biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu a ƙarshe koriya ta arewa ta faɗa cewa mutane 42 sun mutu a kasar yayin da aka shiga rana ta hudu da aka sanya dokar kulle a fadin kasar da zamar dakile cutar a kasar mai fama da talauci da ke fuskantar barkewar cutar a karon farko amincewar da koriya ta arewa ta yi a ranar alhamis cewa tana fama da barkewar covid-19 ta haifar da damuwar cewa cutar ka iya ƙara ta'azzara a kasar wadda ba ta da ingantaccen tsarin kiwon lafiya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin Hausa kasuwa ne kasuwa jama'a masu sauraron mu yanzu haka ina tsohuwar kasuwar jimeta wadda kasuwa ce da dadda kuma mai dimbin tarihi a nan jihar adamawa ita ce kasuwa ta farko wadda aka fara bude ta a jihar gaba daya tun zamanin gongola wadda bata da nisa tsakanin ta da fadar jiha musamman ma ofishin gwamnan jihar tsakanin su ba zai wuce eh, kilomita daya zuwa daya da rabi ba na shigo lan yan bulawus kuma na samu mutane suna ta hada hada amma bari mu fara tambayan wani mai shago a wannan kasuwa wadda yake sana'ar sai da kayan bulawus malam barka da yawa barka dai. To, Malam ko menene sunanka? Sunana Alhaji Ibrahim ibrahima mai Bulawus a tsohuwar kasuwan Jimeta. To, Alhaji Ibrahim Ibrema tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a? Eh, hakika na dan jima nan wajen ina dan wannan sana'a. Ya kai kamar shekara 20 haka hmm. ina wajen eh. Yanzu gashi an gama azumi cikin koshin lafiya kuma sallar ma mun bata baya yanzu haka. Yaya kuma yanayin farashin kayayyakin? Eh to, bana kan gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah Ubangiji da ya kashe tashi dai daga farko mun dan samu tsadan kuma da azumi ya zo sai muka dan samu sauki kuma mun dan sayar wani da tsada wani kuma da sauki yanayin da muke samu ne dai wani dan samu ɗari wani dan samu ɗari biyu wani hamsin yawa shine kawai. malam ibrahim yanzu ga wannan gele misali na ganta ga ta ruwar ɗaurawa ce kuma sunata menene. kashka kashka. o sunata kenan kashka to ga sunan da gelallika da kuma kayayyaki yanzu mu ɗauka wannan kashka ɗin kamar nawa take. eh kashkan nan dai gaskiya muna sai da shi dubu biyu da ɗari biyar babba ƙarami muna sai da shi dubu ɗaya da ɗari biyar mm. akwai kuma kuskus muna sai da shi dubu da ɗari biyar babbansa kuma dubu uku midiyan mm. ɗinsa dubu da ɗari takwas haka muke siyarwa to kuma al'umma suna sayan shi sosai kamar yadda nake gani ana ta hada hada eh, hakika suna sayan sa dan mun kawo shi da yawa kuma kaga ikon Allah ga shirya wanda ya rage kenan mun kawo shi da yawa ya kuma kare gaskiya wannan kayayyaki naku an fi sayan sa gabanin sallah yanzu ko ya kasuwar take gudana a yanzu ma ba laifi dan yara da sun dan an siya wa yara yanzu kuma manya ne suke zuwa su daki suke dan siya su ma saboda tafiya unguwa haka kamar gyale da takalmi suna dan zuwa su siya mata haka ba laifi to ibrahim shi kuma kayayyakin yara da nake gani ga shi da takalma ga kuma tulare shi ma dai kayayyaki dai ga shi ma ana samu ana siya a ana siya gaskiya kamar yanzu an yi mutum aihuwa zai zo haɗa kayan aihuwa kuma ga irin irin riga mai wuta-wutan nan ma gaskiya ana dan siya shi ma mm. da dan farashi kuma ba tsada sosai mm. dan bai wuce dubu biyar dubu hudu da dari biyar ba haka muke siyarwa. Masu sauraron mu muna da barin layin yan bulawu sai ko muka je layin masu hatsi kuma wani abun burgewa wannan tsohon kasuwa shine tsakanin masu hatsin da masu da gari da kuma masu injin surfen suna kusa yanzu dai ina dab da waɗannan yanki musamman masu sai da gari da kuma masu injin sirdan ga can wata bura Allah ma tana tsaye malama ina gajiya na yi ne ko lafiya kike kalauya gida aiki a lafiya kalauya kokari kalau an sha ruwa lafiya a lafiya kalau ba to Allah maimaita mana to madalla ko menene sunan ki ni ce mai suna Ayuba Joy Sale daga suwar kasuwa eh. Jimeta Yola to eh, menene kike sayarwa a wannan tsohuwar kasuwa to ina siyar da garin masara dai da garin maiwa markaɗen gida da kuma garin alabo. To waɗannan ah, musamman ga wani gari na na gashi mai ɗan haske mai ɗan laushi wani irin gari ne? Wannan garin masara kenan. To shi kuma garin masara nawa kuke sai da wannan mudu da nake gani? Ɗari biyar. Ɗari biyar ake sai da mudu guda? Eh. To eh, kafin ya zama gari misali ainihin tsabarsa buhu kuke saya ko kuma wana kuke yi? Buhu muke saya. To kamar nawa kuke sayan buhu? Dubu ishirin. Sai ku zo kuma ku surfa ku niƙa sai ku ci gaba da sayarwa. to shi kuma wannan garin kuma wani irin gari ne wannan garin gurka garin gurka shi kuma nawa ake sai da shi mudunsa ɗari biyar a shi din ma ɗari biyar allah sarki to shi kuma nawa buhunsa buhunsa dubu goma sha shida allah sarki wato shi dubu sha shida wannan dubu ashirin amma kuma kundin su duka ɗaya eh. allah sarki to ga wani abu mulmule mulmule nan kamar dutse menene shi ce gurkan kenan na'am ok wato shi wancan shine gurkan shi kuma wannan an riga an niƙa to shi kuma wancan nawa ake sai da shi dubu daya kwano shi ma yadda na gan shi kato kato na ana masa kwano kwano eh kamar kwaya nawa ake sawa a kwanon to ba ma kirgawa dai mu dai muna aunawa in ga ya cika sai a zuba leda eh, to ga kuma wani na amma da shi wannan bai da haske yana da dan garin me ne wannan garin maiwa to shi kuma kamar nawa kuke sai da mudunsa mudunsa dari shida oh shi dari shida ake sai da mudunsa kuma ana siya ana siya to shi kuma nawa buhunsa wunsa dubu ashirin da biyu wancan masara ne amma muna jika shi yana kwana ruwa kafin nan eh, sai a nika eh, sai a zo a shanya in an wanke a shanya sai a nika shi yasa ya fi sauran haske to shi kuma nawa ake sai da mudunsa kudin su daya dari biyar hmm. to sannu malama mun gode ko yau na gode to ma sauraro da shige tun farko na gaya muku cewa a yau shirin kasuwa kai miki dole muna gudanar da shi ne a nan jihar adamawa kuma wani da daddan kasuwa tsohon wanda ake kiransa tsohon kasuwa kasuwa ne mai tarihi kuma kusan za a ce kasuwa shine na farko a jihar adamawa tun zamanin gongola muna layin nan na masu surfe da kuma masu sai da ainihin wato gari ga wani bahala na same shi yana sana'ar sana surfa masara da kuma dawa bari mu ji shin ya yake gudanar da wannan sana'a na shi. Malam barka da. Barka mai gida. To ko menene sunan malamin? Suna Dairu Musa. Malam Dairu wannan sana'a surfe na samu kake shine ainihin ka Ita ce sana'a na. To kamar shekara nawa ka dauka kana wannan sana'a? Ya kai shekara goma sha tara. Kana wannan sana'a? Eh. To yanzu ga gashi na na gana surfa masara. Shi wannan masara da na ga ake surfa shi kamar minti ne wake daukan ku gurin surfen? A buhu ko kuma a yanayin yadda aka auna? A a buhu dai yanzu wannan ba buhu ba ne? Eh, wannan kuma na ga ni ba ga wani buhu ma nan to shi wannan kamar minti nawa zai a cikin inji kamar yadda ake yanzu baya wuce minti bakwai baya wuce minti bakwai ya surbu to ga wani inji kuma na gan shi kamar da wando ne ko wani abu shi kuma na me na nika ne shi kuma injin nika ne wannan eh. oh wato shi ne yake fidda gari kenan to yanzu misali ah, kamar wancan dusa da yake fita shi kuma ya ake yi da shi eh sayarwa ake ita ce ribar na'am na'am to yanzu kamar nawa kuke karba abu daya a inda surfe ne kyauta ne nika ne ake biya wato shi surfe haka kyauta za a yi eh. amma za ku daki dusa eh. shi kuma nika za a biya eh. to yanzu wannan sana'a naku kuna samun wani tallafi ne ga gwamnati a gaskiya tallafin bai da yawa ko akwai ma to yanzu menene bukatan ku ga gwamnati to mu dai bukatan mu challenge namu da muke samu shine wutan nefa wutar lantarki E ta azzala mana ayyawa to yanzu kamar nawa kuke biya a wata gaskiya muna biya kuɗi yana kaiwa kusan dubu talatin to kuma mu ɗauka misali a watan nan kana aikin dubu talatin din a to ana yi ne da wani lokacin a samu wani lokacin ba za a samu ba saboda rashin wuta da ake samu na wani lokaci yanzu yaya wani irin tallafi kake so gwamnati ta maka gaskiya da gwamnati za ta tallafa mana bangaren wuta kawai a yadda za a dan rage mana yadda za mu huma mu wa masu zuwa niƙa saboda abun ne ana tallafawa juna ne amma in an tsawwala dole mu ma mu tsawwala mai zuwa saboda kuɗin niƙan za mu tsawwala. to madalla na gode to madalla masu sauraron mu bayan bari na layin masu surfe da sai da gari mun zo kuma layin masu sai da kayan miya kamar ga manja ga man gyada ga agushi ga dai har da busheshen kubewa bari mu ji ita kuma bira allah sunanta mu ji kuma ya take gudanar da wannan sana'a to malama sannu ko yawa sannu da rana to ko menene sunanki sunana kucele antoni sawa hmm. kuma me kike sayarwa ina sayar da su manja man gyada agushi crayfish hmm. busheshen kubewa shinkafa garin kwake aya hmm. har da su soya beans duk ina sayarwa. To a wani kasuwa kike sayar da waɗannan abubuwa? Ina tsohon kasuwa. To yanzu ga ga aya na gani a hannun ki, ko ba aya bane ne? Aya ne. To yanzu kamar amudun aya nawa kike sayar da shi? Ɗari bakwai. Shi kuma buhun ayan ba? Dubu ishirin da takwas. Kai kai kai ka kai kuma ki sayar da mudu ɗari bakwai kina samu riba? Muna samuwa daidai. Dan daidai gwargwado. Eh, kuma ana zuwa saya? Ana saya. Yanzu ga shi nan ga mai nan wannan wannan man gyaɗa ne? Manja ne. to kamar shi man gidan manjan nan kuma nawa jarka muna samu 21 wata rana 22 hmm, to kuma kamar kwalba nawa a cikin jarka daya eh to in jarka ɗaya ya cika mai kyau za ka samu kwalba ko 35 34 hmm. za ka samu to ga agushi kuma nan na gani eh, ko ba agushi ba nan agushi ne to shi kuma agushin yaya kuke sarrafa shi ne to ana nika shi ne a yi miya da shi hmm. miya hada shi da shuwaka a sa crayfish sa mishi stockfish a mm. sa nama dan mm. sa mar kifi a ciki wannan kuma menene a kule a kule nan akwai kuka akwai kuma busasshen kubewa akwai barkono to shi kuma kuka da busasshen kubewa nawa nawa kuke sai da kulli muna kulla shi naira hamsin mm. muna kulla shi mu sayar jama'a masu sauraron mu da kuma haka ne muka zo ga karshen shirin kasuwa a kan miki dole na wannan makon sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly de dieu a birnin kwane ina kira ga dukkan mu yan uwa na wannan ƙasa ta niger a matsayin mu na kirsa ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muka kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kiristan suka kai mana ziyara yan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu muka musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kiristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare muna wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan shirin da Najeriya ke yi na karɓar rigakafin zazzabin cizon sauro.

Zazzabin cizon sauro cuta ce da ta dade tana addabar ƙasashen Afirka ciki kuma har da Najeriya. Kuma cuta ce da ke yi wa rayuwar yara 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu barazana. Hukumar lafiya ta duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun samar da rigakafin wannan cuta da wani nau'i na macen sauro da ake kira anopheles ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin gwamnatin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bulama Garba. Mun ji wani labari cewa za a shigo da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro. Shin yaushe Najeriya za ta karɓi wannan allurar? Kici an ji labari mai daɗi. Saboda mu tun da haka kama wannan hukuma a shekara ta 1992 ɗaya daga cikin ayyukan da muke yi shine wato abubuwan da yake ya shafi jama'a. Shi babban ma aikinmu kuma ba ma Najeriya kaɗai ba afirka da kuma duk wasu kasashe wanda suke da yanayi irin afirka kasashe ne wanda suke fama da zazzabi wanda yake ah, sauro ne yake yada shi wannan ya zama mana a matsala yana hana yara zuwa makaranta yana hana eh, ya mutane zuwa wajen aiki da zuwa gona da zuwa kasuwa so ba ya shafi kawai lafiya kaɗai ba har da bangaren ah, tattalin arziki kuma shine sau da yawa za ga ko da mun zuwa an ce a ga magani na wasu bangare ga mutane sun ce a'a me yasa ga malaria na yake damun mutane ah, a misa za mu zo maganan folio ko za mu zo maganan kyanda ko za mu zo maganan wani abu bayan ga malaria ta damun mutane ko da muna faɗa mutane cewa muna aiki da ilimi ne ah, abin da kake da shi shi zaka iya yi duk mun san da cewa akwai malaria akwai kyanda akwai akwai sarki haƙura da wani waye to amma mukan yi aiki da abin da muka samu a wannan shine yasa hukumar lafiya ta duniya wanda ake cewa WHO da sauran masu taimakawa aka dukufa wajen neman rigakafin ita wannan wato malaria kuma an sha yin yunkurin cewa a samo din to amma saboda yanayin ita kwayar cutar kala-kala ce sannan kuma takan canja yanayi shine ya dauki ya dauki tsawon lokaci to amma alhamdulillah yanzu magana da muke duk duniya an yadda an samu ingantaccen allurar rigakafi na malaria to yanzu abin da ake ciki har yanzu ana kamar da aka yi na covid-19 ne duk abin da aka ce sabo ne kin ga akwai rububi a kansa kuma har yanzu ba a yi da yawa yadda zai isa duniya gaba ɗaya ba saboda haka yanzu ita hukumar lafiya ta matakin farko ta yi abin da ke cewa prioritization wato ainihin a gano a ƙididdigo irin wuraren da suka fi kamarin abin da kuma yawan mutane a basu muhimmanci to najeriya tana daga cikin kasashen da za a kasashen da za a fara bawa wannan maganin allurar rigakafi kuma maganin da yake muke yanzu yanzu na fito da fito daga mitin da muke da da shugabannin wannan hukumar lafiya wato ta duniya WHO da kuma ainihin wato shugaban kula da yaki da malaria ta najeriya wanda yake a federal ministry of health take to mukan muna tattaunawa da har yanzu ba mu tabbatar da yaushe za ta shigo ba ko kuma nawa za a kawo mana ba amma na faɗa fada miki kamar yadda muka samu na na covid-19 da farko sannan kuma ka zo ma duk ta ishe mu gaba daya ta isa kasar gaba daya na tabbatar muke cewa mu mun kowa damuwa da cewa a yi aikin nan na malaria saboda abu ne wanda ke ana samun sa a cikin jama'a da kuma hukumar lafiya matakin farko za ta iya ko kuma bangaren aikin ta ne dama primary health care abu ne wanda yake ita malaria za a iya za a iya kula da ita a gida bangaren gida a matakin gida za a iya kula da ita a matakin asibiti karami sannan kuma za a iya kula da ita a matakin asibiti babba har zuwa asibitin koyarwa to amma muna sa maganin in dai za a same ta da wuri a gano da wuri to lalle lalle cewa matakin gida da kuma matakin asibitoci kanana za a iya maganin sa kuma babban abun yanzu shine in dai aka ce an samu rigakafin nan da kuma kula da wato muhalli to shine dama ainihin babban maganin a rigakafin nan to insha Allah ba za mu ce gashi lokacin da ta zo ba amma ba dadewa ba za ta shigo Najeriya kuma ta shigo Najeriya za a ba jama'a kuma aka haifi yaro ma da malaria wani lokaci sannan kuma eh, malaria takan kama ba zancen cewa wai kai dan shekara ɗaya ne ko dan shekara biyu ko dan shekara ɗari ko haka ba ta da wato oda ba ta da iyaka wajen ah, shekaru na mutane ya danganta ga yawan maganin da iso shi kamar yadda muka yi na covid-19 kaga ka zo ai he da muka kasar jama'a kashi hudu muka fara cewa za a ba front liners wato mutanen da suka fi wato wato shiga hadarin ta kamo ta kamar ma'aikatan lafiya da kuma irin kamar yan sanda da kuma wuraren da yake kamar prison haka sannan kuma da mutanen da yake idan ta kama su din za ta fi musu illa kamar masu wato yawan shekaru da kuma masu raunin garkuwan jiki to haka ita ma wannan in ta zo za mu duba ya danganta ga yawan ta in ta zo in za mu duba mu gani sai mu fara da yara da kuma mata masu juna biyu tunda su ne suka fi shiga hadari idan irin wani abu ya auku kuma aka je kusan ma eh, wato ga rasa rai to ya danganta yanzu dai mu zauna mun gama wannan ayyukan ba amma lallai za mu duba mu ga eh, da yawan yake da kuma a halin da muke ciki a lokacin insha Allah ya mu tsara mu ga ta yaya mu fara shi kuma ta yaya zamu fara bayarwa kuma mutum nawa zamu fara bayarwa duk wannan shirye-shiryen yana kai in Allah da muna muna aiki a kansa to kai maganar gyaran muhalli shin akwai wani shiri da kuke yi na hada karfi da karfe da hukumar kula da tsaftar muhalli ta kasa domin ganin cewa an shawo kan al'amarin eh ai shi idan ka ce wato lafiya matakin farko wanda ake cewa primary health care ai dama tun farko kamar kowane irin aiki yana da ginshikinsa kamar gini ne ba za ka yi shi ba sai kana da foundation a yin kuma benaye ne kinga dole a samu pillars kamar abu da wato da aka dora kai sannan kuma ka zo ka yi gini sannan ka zo ka yi rufi to primary healthcare dama akwai abin da ke cewa intersectoral collaboration wanda yake kamar bangare bangare da ya shafi lafiya yanzu misali ai duk maganin da mutum da sha idan aka ce baka da ruwa ba za ka samu lafiya kuma shi shine mata za ga cewa idan mutum da yawa suka je asibiti da matsala farko ma ruwa za fara dubawa to shin gani ruwa na cikin ah, wannan aiki sannan kuma abinci babu wani kwaya ko wata allura ko wata tiyata da za a maka a duniya da wai za ka samu lafiya kawai ka zauna ba tare da ka ci abinci ba to kin ga shi mana cikin wannan aiki to kuma haka mutum zai so irin a ce makwanci mai kyau you know har hanya mai kyau ma da iska mai kyau duk wannan bangarori ne wanda yake sun shafi lafiya to shi fi sa intersectoral collaboration muna aiki da su gaba daya sai dai kuma kin san ba zai yiwu a ce yanzu kamar ni da yake na bangaren lafiya sannan a zo a ce ainihin zo in share mutane da gota ba a misali go ba zai zo ka a ce a zan je gida gida gida in ga cewa yaya sun tsaftace gidajensu a sun yi wani sun yi har da ba zai yiwu ba to shi yasa muke ganin amfanin duba gari kuma wannan shine yasa muke ma wato karfafa gwiwan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi su dawo da shirin duba gari domin duba garin nan a gaskiya taimakawa lokacin muna yara ne nan tunawa duba garin ya zo za a je tun daga bayan gari juji abu a share a share gota a share gidaje har a zo cikin gida a duba randunan mutane a duba daki har ma za a zo matsayin ma a duba a ce bute bude baki a ga hakwaransa ma da kuma irin farce to irin wannan abubuwan idan ana kula da tsaftar muhalli da jiki na tabbatar maki ba ma malaria kaɗai ba cutuka da yawa masu yaduwa masu kawo amai da guda wannan duk za a rabu da su to yawanci duk wannan rashin wannan ayyukan shi ke kawo ainihin wannan cututtukan nan kuma kin san malaria muddin akwai ruwa a kwance in dai za a samu ruwan da ba zai gudana a gida ba ko da a kwano ne ko da a tire ne duk wani abu da bar ruwa ya kwana to fa ba za a rabu da malaria ba wannan shine yasa zaki ga cewa duk inda ko da a cikin biranen mu inda zaki ga irin gota a buɗe ruwa a kwance to ya fi malaria amma idan kika je wuraren da ake cewa GRA inda gota take rufe ina tabbatar muke cewa ba malaria kuma ba wannan shine mummunci tsakanin mu kasashen da suka ci gaba banda ma yanayin sanyin da yake hana sauran rayuwa a ita kanta ma environment wato muhallin ba zai ba sauran ma zauna don babu ruwan a kwance in ma kwance in ma akwai to a gudane ki kuma a rufe yake to wannan shine abin da muke cewa in fact in ma za a samu ma wannan kadai ba ma sai an je ga neman rigakafi ba wannan ma shine babban rigakafi ma malaria ma a rayuwa. Kwanaki mun je Amerika takan ba da tallafi wa Najeriya wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. Shin wannan rigakafin da za a karba akwai wani tallafi ne ko kuma Najeriya ne za ta karɓo rigakafin ta za ta biya kuɗaɗen? Ai kamar yadda aka yi COVID-19 ko kuma ake cikin covid-19 akwai muke cewa wato uh, covax facility uh, wanda yake uh, wato kamar kungiya ne na su ainihin masu ba da taimako irin su gabi suka haɗu wanda yake in ma wata ƙasa za ta ba da gudunmuwa zuwa wata kasa to ana so a bi ta wannan ta wannan kungiyar ba don wani wajen a samu abin da ke cewa coordination sannan kuma a tabbatar da cewa duk abin da aka yi an bi ta hanya ingantacciya kuma an samu abin ingantacce so shi ma wannan a yanzu dai shirin da ake ne hukumar lafiya ta duniya wa WHO ita ce take wato ba da shugabanci a bangaren wannan abu ita ta sanya ya za ta yi ta haɗo maganin ta kawo in kamfanonin su gama duk kuma ta san in ma saya za a yi za a san da za a shirya amma duk ba a je wannan matsayin ba yanzu yanzu dai an daga miki wato ana cikin murna ana ɗauki ne an samu abun saboda an daɗe ana neman abun kuma ya gallabu mutane kuma malaria tana ɗaya daga cikin cutuka uku manya da suka da suka halaka a jama'a a Afirka bayan yi kabar irin su amai da gudawa na tabbatar muke cewa malaria tana ciki saboda haka samun wannan rigakafin na malaria mu a wurin mu babban ci gaba ne kuma babban nasara ce saboda haka muna nan muna sa lokacin da ta zo amma lallai a yanzu kam hukumar lafiya ta duniya ita ce za ta tsara cewa wani ƙasa za a kai wani yawa za a kai yaushe za a kai kuma ya za a yi aikin yanzu dai muna nan muna tattauna a kai ba a zo ga wannan conclusion din batukun to akwai wani shiri da hukumar lafiya matakin farko ta kasa take yi domin eh, ganin ta wayar da kan jama'a game da wannan rigakafi ta zazzabin cizon sauro to ai babban aikin mu ma kenan duk wanda dama ya san abin da ake cewa primary health care ai akwai wato ake cewa pillars wato ko ginshi kai guda takwas wanda yake waɗansu sun maya mai da shi zuwa sha ɗaya wani sama har zuwa sha uku amma dai na farko ginshikin farko shine wayar da kan jama'a ka ba da ilimi ina tabbatar muke da cewa wato cututtuka da yawa mafata akwai ma rahoto da nuna cewa an yi bincike cewa kashi arba'in na cututtuka da suke yaduwa cikin jama'a ba iya maganin su ta hanyar ba da ilimi na tabbatar muke musamman cututtukan da suke kawo amai da gudawa yada bayanai wayar da kan jama'a ba da ilimi babban aikin mu ma kenan a primary health idan mutane za su bi wannan ayyuka ko kuma wasu abubuwan da za a faɗa masa wajen shawara na tabbatar muke da cewa amai da gudawa da cututtuka da yawa to ko diabetes nan ma da ke damun mutane in dai mutane suna fahimta kuma suna ɗaukan shawarar likita wajen kula da abinci kamar hawan jini a tabbatar da cewa mutum yana gudun sau abin eh, gishiri da kuma irin rage kiba haka to duk abubuwa ne wanda yake inda zaka bi shawara to zaka samu lafiya a kai to wannan shine babban aikin da muke yi ba ma kawai da saboda eh, zazzabin malaria ba ayyukan da muke yi na primary health care wanda ya shafi kamar rigakafin covid-19 rigakafin ne yau da kullun da ake yi eh, sannan kuma da da wajen kula da da wato masu haihuwa da kuma irin masu goyon ciki duka mukan ba da abin cewa health education. Ta masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A ana rawa. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz lake sallama da ku, a wuni lafiya.